assalamu alaikum jama'a barkamu da warhaka barkamu kuma da wannan lokaci insha'Allah um, insha Allah na dan dade ban yi comment a dangane da situation din da ake ciki ba wato na bitcoin inda nasa samu wayoyi da dama akan ya al'amura ke tafiya wasu suna gani kamar su je su cire kudaden su yayin da wasu ka dinga kira suna neman shawara akan wai ya za su cire kudin su waɗanda suka ɗan yi wayan su ne suka kira ni a waya suna cewa ya za su samu kuɗin da za su samu su ƙara so babban abin da ya sa ne wannan bidiyon saboda in ƙara yi mana bayani dangane da wato sha'ani na cryptocurrency akan abubuwan da da yawa na san jama'a ba su fahimce shi ba wasu yan suka shiga harkar yayin da kuma wasu ba su san shi ba so abin da a yanzu nake so in yi muku bayani shine wato ita harka ta wato cryptocurrency akwai abin da muke kira akwai waɗanda suke siya akwai kuma waɗanda suke saidawa kamar yanzu in kuka gana yau da kunan ƙasa duk da dai cewa wannan wayan iphone ne but still dai abubuwan da ke faruwa kan android da iphone din because of the platform is all the same so za ku ga wannan green abin da ya yi na blue din nan ko ko kuma green din nan ko shine waɗanda suke mene bayin wannan kuma na red din su ne waɗanda suke kan wato saidin. in kuka duba za ku ga akwai bambanci tsakanin yan selin da yan bayan za ku ga ga selin nan yana ce 680 wani yana bayan a 672 sannan kuma ga mutane saboda dalili shine bitcoin din yana ƙara yin sama sannan kuma yana ƙara yin ƙasa so um, dangane da situation din abin da ake ciki na bangaren wato bitcoin a halin yanzu shine ina so in Baɗawa wa jama'a cewa abin da ya sa kaso nan tana yin kasa ba wai mutane sun cire kuɗaɗensu su bane ba abubuwan da ke faruwa shine kamar abubuwan da suke faruwa a china wanda shine makasudin dalilin da ya janyo wannan bitcoin ɗin kuka yana yin kasa wanda ya ja dukkanin sauran coins gaba ɗayansu su ma suke bin wato mai gidansu bitcoin yasa su ma suke yin kasa so wannan yin kasan ba wai yana nuni da cewa wai kasuwa ta lalace bane ba ko wani abin a'a dama idan irin wannan abubuwan suka zo irin na news din nan waɗanda muke su wato news uh, labarai ne waɗanda suke dangane da financial uh, abubuwa sukan hautsu na dama kasuwa irin haka ta faru ba wai mutane sun cire kuɗi ba ne ina mai tabbatar muku da cewa inda da ce yanzu a kyala kasuwar news din nan a daina yin wani news akan wai kasuwa ga yanda za ta ga abin nan to iya waɗanda suka yi bayan bitcoin da wannan ɗinsu ya isa yasa bitcoin ya tafi more than 80,000 us dollars ina fata an fahimta inda currently zai na trading between 32,500 saboda menene country ta fi karfin duk wani wanda yake siya da saidawa a matsayinka na dan kasuwa so wannan is an opportunity daga waɗanda suke da kuɗaɗe manya-manya suke kokarin su sanya a harkar crypto crypto dai an riga an shiga wannan kasuwa kuma wannan kasuwa ita ce idan har ka sanya cewa babu wanda zai yadda ya shiga kasuwa kuma sannan ya sai da faduwa kamar kai ne ka je ka abu naira dubu daya ka zo ka ce za ka sai da shi naira dari biyu kun ga ai ba zai yiwu ba ko nawa ne abin nan zaka iya tare tarire shi ka kyale shi bayan ka san cewa abu ne wanda zai yi daraja nan gaba kaɗan zai zo ya baka kuɗaɗen da za ka yi mamaki so ko nawa ne abin ko da zai lalace a hannunka za ka kyale shi ne da a ce kai wannan mummunan asaran ka sai da to dukkanin masu kuɗin da kuke gani manya-manyan manya-manyan mutanen nan babu wanda zai zo ya sai bitcoin ya siye shi a 50 40,000 US dollars sannan kai expecting zai zo ya sai da shi a 32,000 US dollars ko kuma 28,000 US tunda yanzu kan muna ganin all time low din shi da ya zo a yau din nan ya je 28,805 US dollars wanda dama ga dukkan abubuwan da aka dinga magana akan prediction na bitcoin wannan shine entry da ake tunanin zai zo kuma gashi nan ya zo wajen inda kuma wasu sun ɗibe shi a wajen inda kuma gashi kuma ya ci cikin profit yana basu profit Um, a shawarce shine kada yanayin buɗewar kasuwa ta sa kudin ka zubar da coins ɗinku sannan ina so muku bayani akan masu wato coins waɗanda suka je suka dinga siyan kudaden suna cire 100 dollars tun da na sha ko a group dina na whatsapp ina gaya wa jama'a cewa lalle lalle ku sani cewa shitcoin ba wai coin bane wanda za ka idan yanzu ka zo ka sa ka a bar shi ka zo ka sa irin 20 $50 ka sai coin is okay is okay ka sai shi a $50 $30 sa $200 $500 kana sayan coins ana siyan coins ne waɗanda suke da real project waɗanda project ɗinsu mai ɗorewa ne in ka shigo binance akwai coins ɗin da za ka siya waɗanda za su baka alheri mai matuƙar yawa wanda ni karan kai na yanzu ina rike da wasu project din da na san cewa alheri ne a tattare da ni akwai waɗanda na yi staking din su, akwai waɗanda ina tattare da su akwai wanda na sayi suna holding din su. shitcoin ana siyan shi ne ga wanda ga shitcoin ɗin da yake rayayye ba shitcoin ɗin da yake matacce ba wasu shitcoin yanzu in muka zo muka zauna da ku zan iya an haɗa shitcoin in zo in sa muku a shi a kasuwa a zo a shi a abin nan din shi to kun gani mutanen da dama sukan samu irin wannan abin su sassai shitcoin su abin da suka ga dama su duk abin da suke so domin su ga cewa sun cimma wani manufa nasu ko kuma sun samu wani kuɗi da suke bukata so shitcoin idan kuna so ku siye shi ba wai mun ce bane totally siyan shitcoin yana janyo faduwa ko wani abin a'a in za ka siye shi ka siya mutane nawa ne wanda suka yi arziki da 10 dollar mutane nawa ne wanda suka yi arziki da 20 dollar mutane nawa ne wanda suka yi arziki da 50 dollars a kan shitcoin ba ya ka tsawala zuwa 100 dollars ba 100 dollar kuɗi ne mai yawa wanda a halin yanzu ya kai naira dubu hamsin so ka je ka sayi real project wanda in ma ka iya zan zo muku na muku tutorial akan yadda ake trading a Binance wanda insha Allah in the next video zan karo nuna muku yadda za ku rinka taking advantage na wannan kasuwa kuna rinka ɗaukan profit kuna samu wanda a rana insha Allah in kana kan wayanka ko kana kan kwamfutar ka za ka rinka samu alheri so wannan na yi shi ne domin ƙara yi mana a tuni akan abubuwan da ke faruwa so duk wadannan abubuwan da suke faruwa na china din nan ku kyale su sun yi bani din waɗanda suke staking din su sun kyale sun abin nan muka ba kuma ba mai CZ karan kanshi muka je muka duba tarihi mutumin he is from China but ya dauki kayan shi gabaki daya ya bar China ya koma wata kasa ya je ya zo na yana dabbaka da abubuwan shi kun san china da dama suna tsatsauran ra'ayi akan abubuwan da suka danganci irin online things din nan china ba za ka yi whatsapp ba sai ka sa vpn china abubuwa da dama ba a yi ba za ku yi ba su za su ce sai sun kirkiro abu wanda yake nasa ne sannan su sa duniya ta karbe shi tunda bitcoin din ana tunanin bai ba ne ta wajen su so su kuma suna against it nan saboda masu mining din nan mining ana samun alheri sosai da sosai wanda mu ma a gaban insha Allah zan zo in nuna wa jama'a yanda ake bi a mining wata wani abubuwa zaka bi ka zama yau a mining abin da ya samu ba ma mining a nan Najeriya saboda karancin wutar da muke da shi so masu mining da ga kasashen nan na ƙetare irin manya-manyan kasashen nan za ku ga suna bada kuɗin electric su da suke sha a cikin mining za a cire musu sannan kuma suna bada wannan wanda zan zo in nuna muku yadda abubuwan suke tafiya akan mining so domin kada irin waɗannan abubuwa ana buƙatar standard wuta so wasu masu kuɗin sukan hada inverter ɗin wanda wanda za ga sun sa ta within 3 hours ta riga ta yi fully charge wanda ta kai musu at least 3 days ba tare da ya buƙaci wani caji ko wani abun ba so irin wannan shi ma yana da kyau mining ɗin ma abu ne mai kyau but irin abin da ya faru ne a Najeriya su ma china sun yi magana akan bankunan su a kan su closing duk wasu waɗanda suke related to cryptocurrency din kamar abubuwan da suka faru da mu a nigeria so it's normal irin wannan news yana faruwa akan kowace kalan kasuwa ya faru a forex trading irin wannan abun ya faru akwai forex and akan forex trading irin wannan abun ya faru a crypto crypto this is not just the beginning an sha yin irin wannan abu so abin da nake so in kara kwantar muku da hankali shine kar ku samu kanku da amma ku sani cewa crypto is a long term investment sometimes zai baka kuɗi a cikin within short period of time za ka ka samu alheri wanda zai zo ya sa kai samu kuɗin da zaka zo ka zama abin kwatance a ko'ina so wani lokacin kuma ya ɗauke ka very long ya ɗauke ka some years kana practicing ɗin shi sannan ka zo ka cimma abin da wato ake kira wato wannan kuɗin sannan insha Allah in the next video za mu discover akan wasu coin ne ya kamata mutane su rinka bi suna yin trading din su domin su rinka samu alheri a koda yaushe kullum saboda ni dinnan da kuke gani ina nan wani waje na dan zauna ina yin trade na wudin daily ina samun daily target ina ina fita in shiga da kasuwa da irin 200 400 ah, dollars in je in samu 30 40 dollars da na go ya ishe ka abinci a ranar gabaki da to irin abubuwan nan abubuwa in mutum ya iya su ka gane musu kai karan kanka za ka gane cewa in kana zaune ba ko da yaushe ba ya kaje ko ina ba za ka rinka taken advantage na kasuwa ida tana faduwa ne ko ana samun kuɗi ko kuma tana rising ne insha Allah zan nuna muku waɗannan abubuwa waɗanda idan na koma zan nuna muku sakan kwamfuta na already yanzu na riga na yi drawing ɗinsu inda zan nuna muku yanzu chat ɗina da kan kwamfuta na na kan bitcoin akan perfectual za ku ga cewa wato abin da na zana within last two months abin da ke faruwa kenan akan rayuwar bitcoin duk point din da na zana bitcoin zai je wajen sai da ya tsallake wannan da nan nake cewa zan tsaya a wato wannan magana na waɗanda suke yin trading Allah ya ba su until then happy trading and goodbye